A yanzu haka dai ƙasar Nijar za ta karɓi bakuncin bikin bishiyoyi ta ƙasa a shekara ta 2024 inda ake bikin zagayowar ranar samun 'yancin kai da Nijar ta samu a ranar 3 ga watan Agustan shekarar 1960. Barka da wannan rana ga duk 'yan ƙasa. karo na 64 da samun 'yancin kai tun daga shekarar 1975 an sadaukar da wannan biki wajen dasa itatuwa a faɗin ƙasar domin yaƙi da kwararowar hamada da kare muhalli da kuma tafiyar da tafiyar hawainiya da ci gaban hamada a bana za a gudanar da bikin ne a dajin gosil body mai tazarar kilomita goma daga yamai wannan dajin yana da faɗin hekta 5,400 kuma gida ne ga nau'ikan namun daji da nau'ikan tsiro iri-iri yan nijar dai na ci gaba da raya wannan al'ada ta bikin dasha bishiya kamar yadda kuka gani yanzu haka shugaban ƙasa shugaban jamhuriya kuma birgediya janar abdulrahman Cani ya dasa tashi bishiyar inda yake fatan ubangiji allah ya raya ta ya kuma raya jamhuriyar nijar da al'ummar cikinta baki ɗaya a nan mu ma muke addu'ar ubangiji allah ka taimake mu ka taimaki mu, ka kuma da kawunan mu ka ba mu shugabanni na gari amin summa amin idan wannan shine karan ku na farko ku danna mana subscribe domin samun bidiyoyinmu a ko da yaushe da zarar mun ɗora.